Yesu ya yi magana da Musa, wata rana Yesu ya ɗauki almajiransa uku sun hau dutse don yin addu'a, yana cikin addu'a, sai kamar fuskasa ta sake, tufafinsa fari fet suna sheƙi, sai ga mutum biyu sun bayyana tare da Yesu, guda Musa ne, na biyunsu shi ne annabi Iliya, suna zaune cikin duniya. tunda kafin Yesu ya zo, yanzu abokan Yesu sun gan shi, suna hira tare da Yesu. Yesu ya sani ba da daɗewa ba za ya mutu, ya yi magana da Musa da Iliya a kan mutuwarsa, abokan Yesu sun ji tsoro, wani babban girgije ya sabko ya rufe su duka, an ji murya tana cewa, Wannan ɗana ne, ƙaunatacce na ku ji shi, bayan murya ta tsaya, ba a ga Musa da Iliya ba. Musa ya mutu tun bai shiga ƙasar Isra'ila ba, Allah ya ɗauke shi zuwa sama, amma yanzu muna ganin Musa tare da Yesu cikin ƙasar Isra'ila. Musa ya san Allah ya aiko Yesu don shi mutu, shi ceci dukan mutane, ruba hoton na gaba.